bayanai sun nuna cewa wannan shiri na an da babban bankin najeriya ke ba da rance ga ku manoma musamman masu noma shinkafa a najeriya na tattare da kurakurai da kuma rashin gaskiya ya gasken wani al'amari yake to wato yadda al'amari yake dai shine shi irin wannan tsarin dai ba a taba yin zaba a najeriya gaba ɗayan tarihin najeriya ba a taɓa yi ba to kaga wani abu ne sabo aka zo da shi wanda yake kuma duk abin da yake na farko dole sai an samu irin waɗannan kurakuran daga wurin ainihin masu gudanar da tsarin da kuma ainihin waɗanda ake gudanarwa ake yi wa tsarin waɗannan 'yan kurakuran su ne ainihin mafi yawan mutane suke gani amma alfanu da alkhairin da ke ciki sai ya zama ko don yanayi na yadda ƙasar take ne mutane ba sa ganin irin waɗannan alkhairan da ke ciki. Me kake nufi da alheri da alfanun da aka samu a cikin wannan shiri? Abin da nake nufi da alkhairi da alfanu shine na farko dai a tarihin noman Najeriya ba a taɓa samun wani lokaci da ƙaramin manomi wanda yake ƙauyen ƙauye ba ya taɓa samun buhu shida ko buhu hudu ko buhu takwas na takin zamani wanda aka bashi a matsayin bashi ko kuma wani taimako aka kuma zo da iraruwa ingantattu na abin da yake shukawa aka bashi aka zo masa da injuna na ban ruwa wanda sai ya da mutum goma ake hada a basu aka zo yanzu za a iya ba karamin manomi shi kadai injin daya ko inci biyu ko inci uku a hada masa da tiyo na cikin ruwa da na waje a hada masa da magungunan kashe haki a haɗa masa da ainihin motar da za ta je ta yi masa noma a gona ba a taɓa samun irin wannan alfanu ba a tarihin najeriya gaba ɗaya tun kafa ta haka kuma ba a taɓa samun wani lokaci da manomi zai yi noma a gonarsa a kawo masa kasuwa har cikin gonarsa ba sai ya yi wahalar ɗaukar kayan nan ya je kasuwa ya sayar ba kamar wannan lokacin waɗannan su ne alkhairai da alfanun da ke cikin waɗannan tsare-tsare da aka kawo na an kogorowa. Wato idan mun fahimce ku dai a takaice wannan shiri ya yi nasara. Ai mu da muke cikin harkar noma mu muka tabbatar da ya yi gagarumin nasara. Domin a lokacin da aka faro shi an faro shi a jihar Kebbi kawai a jiha ɗaya kuma gwamnatoci ne ke gudanar da shi saboda alfanun wannan abu a yau magana da nake maka wannan tsarin ya shiga cikin jihohi talatin da hudu a najeriya sannan kuma bayan ma haka an ma samu wani ci gaba wanda ainihin an ɗauko ƙungiyoyi na ainihin amfanin gona da su babban bankin najeriya ke amfani yanzu direct sai a basu kuɗi su je su baiwa manomansu sannan kuma a basu kuɗi su je su sai abin da manomansu suka noma domin kada manomi noma kayan amfanin gona a bashi da yanzu nan ni da nake maka magana an ba mu kuɗaɗe mun ba 'yan kwangila masu kawo kayan amfanin gona an zo an baiwa manoma kusan dubu ɗari da hamsin a Najeriya yanzu haka nan da nake maka magana. Bayan haka ma yanzu nan da nake magana muna shirye-shiryen za mu baiwa mutane dubu ɗari biyar tallafin bashin noma irin wannan da zai maka bayani. A wane lokaci? daga makon nan mai zuwa. Mun gode sosai da wannan dama da ka ba mu muka tattauna da kai. To madalla na gode kwarai da gaske.